ya kace-kace ya ilu ya bugu-bugu ya ilu ya kace-kace ya ilu ya bugu ya ilu ya daga-daga-daga ya ilu ya fata-fata-fata ya ilu ya raga-raga-raga ya ilu ya tafi tafi ya ilu ya daga-daga-daga ya ilu ya biji-biji-biji ya ilu ya ya tafasa tafasa ya ilu ya fita ya ilu ya zaka zaka ya ilu ya fita fita ya ilu ya baza baza ya ilu ya fita fita fita ya me kace ya me kake so hanya me kake so hanya ah! me kake so hanya ka tara